Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu su mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za yi cewa an girka wani kwamiti mai kula da nazarin matsalolin mallakar eh, filaye a Nijar musamman ga iya mata. Wasu bandunawa sun kai wa wata motar sufuri hari tsakanin Arlit da agadar a ranar talatar da ta gabata. A shirin musamman na yau muna ɗauke da bayani kan shirye-shiryen aikin hajjin bana. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. a yau ne dan wato dan wasan taekwondo na Niger Abdulrazak Isufu Alfaga ya zama zakaran duniya a kwambalar taekwondo ta duniya da ke gudana a birnin Muju na Kore ta Kudu. Ya lashe lambar sinari a rukunin 'yan wasan masu nauyin sama da kilogram 87 bayan da ya doke dan kasar Birtaniya Muhammad Cho da maki tara da hudu wato a karon karshe. kafin nan sai da kafin nan sai da alfaga ya nasara kan ɗan kasar gabon obame antoni da maki 16 da tara wasu 'yan wasan biyu na niger za su taka rawa a ranar juma'a 30 ga watan nan na wato gobe kenan waɗanda su ne abdulkadiri banya a rukunin masu ƙasa da nauyin kilogram 80 da kuma 'yan mata wato takiyat birnin yusuf a rukunin wato 'yan ƙasar kilogram wato 62 A yau kungiyar ECAP Sahel Nijar ta baiwa hukumar 'yan sanda ta ƙasa kyautar motoci guda goma kira Toyota da darajar ta tashi miliyan 262 na sefa. Motoci guda biyu wata guda biyar daga cikinsu za a tura su a barkokin 'yan sanda na kan iyakoki. ɗai wato a mika ta ga ma'aikatar 'yan sanda ta kimiyya da kuma a ma'aikatar kula da bada bayanai ta hanyar na'ura sauran uku kuma za a isa da su ne a jihar agadez sule bube babban jami'i mai kula da hulɗa a hukumar 'yan sanda ta ƙasa ya yi wa adama dawaki ƙarin haske Ina ƙara isar da godiya ta ga ECAP Niger game da jan kokarin da suke yi dangance da karfafa mana kokari ga ayyukan da muke yi. ECAP ta nuna hazaƙa zuwa ga tallafa ma gwamnatin Niger musamman zuwa ga jami'an tsaron polis fannin karfafa musu masaniya ga ayyukansu na gurmazau da kakkaɓe lamarin ta'addanci da haɗin kai na kishin gilla bisa iyakoki. Wanga motocin za su ƙara ƙarfafa ayyukan ma'aikatar kula da kare mutuncin ƙasar Nijar da kuma kokowa da murƙushe lamarin fasa ƙwabrin ƙwayoyi. Za su ƙarfafa hulɗa tsakanin jami'an tsaro da al'umma. A jimilce dai wa'annan motoci za su kawo ƙari ga yawan kayan aikin da muke da su na kokowa da miyagun tabiyoyin da na zayyana can farko. Ƙungiyar tarayyar Turai ta tallafa wa ƙasar Nishar da miliyan hamsin da bakwai na euro kwatankwacin miliyar talatin da bakwai na sefa. Waɗannan kuɗaɗen da aka riga aka zuba na tallafi da ƙungiyar tarayyar Turai ke badawa ne cikin tsarin wato tattara kasafin kuɗi na ƙasa. Wannan kuma ya tashi kashi hamsin da biyar cikin ɗari da ƙungiyar ta tsara badawa a wannan shekara ta dubu da goma sha bakwai. Tsarin ya shafi fannoni kamar na ƙarfafa tsaron cikin gida fannin shari'a na ilimi tattalin wata kudaden shiga kiwon lahiyar iyali da cimaka da kuma bunƙasa ayyukan noma a ranar litinin da ta gabata ne ofishin ministan noma da kiwo ya girka kwamitin da aka ɗorawa nauyin gudanar da nazari na matsalolin filaye a niger kwamitin sai gudanar da nazari musamman kan kundin dokokin tsarin karkara bayan shekaru ashirin da kaddamar da shi domin sanin ci gaban da aka samu da kalubalen da ke akwai da kuma ire-iren sabbin abubuwan da ya kamata a saka a ciki kundin wato cikin kundin kafin a gudanar da taro wato a watan disamba mai zuwa jibo banya shugaban kungiyar manoma da makiyaya ya yi bilkisa hamidu idrisa ƙarin bayani A cikin shawarwarin da aka yi an gano da tabba kundin tsarin karkara ya kasance madubi hanyar tattaunawa ga dukkan lamurin da suka dangantu da magana hilaye da kuma ta kare muhalli. Amma da haka an gano da akwai ababuwan da suka kasa misali wajen tsarawa daidaitawa zubin shigar kuɗi. Ci gaba da aka samu samun kundin dokoki kariyar abin da muhalli ya kumsa da kuma hilaye. Abu ne mai muhimmanci a cikin nafiyar Afirka ƙasar Nijar tana muna cikin ƙasashen farko da suka yi tunani da nazari game da kariyar abin da ke cikin muhalli da kuma abin da ya kumsa. Lamari na biyu shine ƙasar Nijar na da kundaye da dama da manoma ke iya samu domin su kare hilayensu ko da wani bi samun zartar da matakan da ke ciki ana samun cikas. Akwai kundaye amma bisa ga ingantarwa akwai matsala. Ana ganowa da har yanzu dai rikicin hilaye bai kare ba. Duk da yake kundin tsarin karkarar ya kumshi dokoki da ke daidaita matsayi a game da mallakar hilaye, mata na fuskantar cikas sosai wajen mallakar hilayen. Saboda haka ne aka kafa wani kwamiti da ke kumshe da mata da zai nazari kan wannan lamari. Madam Hima Fatima ta yi wa Balkisu Hamidu Idrisa karin bayani. Le premier obstacle c'est au niveau des droits c'est-à-dire Cikas na farko shine bisa rabon gado ga addinin musulunci mace rabin kashi gare ta shi ko da namiji kashi sukutun ake bashi wani bi ko rabin kashin ma akan hana ma mata domin ana cewa ita mace za ta iya sake aure ta koma gidan wani namiji haka ai ba hujja bane matsala ce da mata ke fuskanta sosai da ke sanya cikas ga ci gaban ƙasa domin an mata ba su samun nasu hilin noma ba za a iya cimma gurin halin ciyar da kai ba. Siyasa kanta za ta targaɗe kenan ba za a cimma sakamakon da aka sa gurin a kansa ba. Don mu gabatar da matsalar ne domin a samu mafita ga wannan matsala. Shi yasa za mu halartar zaman taron tattaunawa. Idan mun je za mu kare haƙƙin mata daga wannan taro da zai gudana watan Disamba mai zuwa. Wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin sakataren general na ofishin ministan alfarkatun ruwa tare da rakiyar mayan daraktocin kamfanonin Spain da kuma San ta kai wata ziyara jiya a garin Arlit. Makasudin ziyarar shine ƙoƙarin magance matsalar ruwan da garin Arlit ke fuskanta. Gungun Muhammad Dantani ya santa da wata tawayar tarho da Prefen Arlit na fana mai domin samun ƙarin bayani. Hakika mun euh, samu ziyarar tawagar ministan da ke kula da ruwa da ta zo a nan Arlit a ranar 28 ga watan da muke ciki. Ziyarar ta danganti ne da matsalolin da aka fuskanta can baya da suka samu labari. Wannan matsalolin a yau dukansu an ciwo kansu. An ciwo kansu domin yanzu ruwan sha ana samun su cikin garin Arlit baki ɗaya yadda ya kamata ba kuma tsinkewa. Matsalar tsaro inda rijiyoyi suke yanzu tabbatar da shi shine a hukumce kadai ya yi saura kamfanin gidan ruwa sin ya dawo alkawalin na tabbatar da haka yar matsalar da ke akwai ita ce maganar yawaita joni ko ina da sen za ta yi birnin arlit kun san ya girma ya faɗaɗa da gaugawa joni joni na wuta da ruwa ba su kai wasu wurare ba amma sen sun tabbatar mana da akwai wani tsari da zai inganta a wannan fanni tuni ma ba da kasuwar zartar da ayyukan na bisa hanya ana ma iya cewa komi ya kammala Wasu 'yan kungiyar Boko Haram sun kai harin kunar bakin wake da misalin karfe tara na daren jiya a sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin karamar hukumar Kabalewa a jihar Difa. 'Yan kunar bakin waken biyu ne suka tada mamman da suke dauke da su. Mutane hudu suka rasa rayukansu, namiji guda, mace guda da kuma 'yan kunar bakin waken biyu, yayin da mutane goma sha suka jikkata. A ranar talatar da ta gabata wasu mutane bakwai dauke da makamai suka kai hari kan motar suhuri ta kamfanin Tura STV wadda ke dauke da mutane goma sha biyu. Maharan sun kwacewa waɗannan mutane dukiyoyinsu. Lamarin ya faru ne kan hanyar da ta haɗa Agres da Arlit da Marice a wani wuri mai tazarar kilomitar 95 da Agades daidai wani gebe da ake kira geben Asolomi. Bandunawan ba su taɓa lahiyar kowa ba. amma su ramta cikin na kare kafin jami'an tsaro su iso a wurin direban motar da aka kai wa hari ya yi wa wakilinmu musa wato musa maman ƙarin haske ya Akwai wani kwari da ake ce ma Asolomi da ke kilomita tasa'in da biyar. A nan ne aka kawo mana hari. Daidai mun kawo nan sai mutum biyu suka fito mana dauke da bindigogi. Guda sai halba halsashe a gabana amma ba su halbi motar ba. Ganin wannan halbi sai na tsaya da motar. Daga nan kuma sai wasu mutane hudu suka fito daga hannuna na dama. Su bakwai kenan kuma dukkansu dauke da bindigogi. Da suka iso sai suka ce dukkan mu fita daga cikin motar. guda ya ce mani in hau motar in kai ta can baya da suka nuna mani wata yal hanya mai nuha cikin daji ba mu dauke da fasinja da yawa duka mu ba mu wuce mu goma sha biyu ba cikin motar lalle sun ba mutane kashi sosai suka kwantar da mutane a ƙas suka caje mutane cikinsu wasu suka shiga motar suka buɗe kofur kofur suka ɗauki abin da suke so eh sun amshe kuɗi da fartabuloli da kaya kai har ma tufafi sun ɗauka. Bari mu dawo kan kwamfalar kwallon kafa ta Liga ta ɗaya da aka kammala a ranar Litinin da ta gabata. Ƙungiyar AS Fan ce ta zama zakara a wannan kwamfala a bana, inda wasu ƙungiyoyin 'yan wasan na masu kayan sarki da sauran ke dafa mata baya da matsayi na biyu, na uku, na hudu da kuma na biyar. Kowane sharhi za iya yi dangane da rawar da ƙungiyoyin 'yan wasa na jami'an tsaro suka taka. Suleiman Muhammad shugaban ƙungiyar 'yan jarida na fannin wasannin motsa jiki na Nijar ya yi wa Sumana Ahmadu ƙarin bayani ta wayar tarho. ISFAN ah, ta sanya ƙoƙari sosai game da zubin kuɗi. Ƙungiya ce mahi ɗaukar yauni kulawa da mai da hankali ga aiki. Ƙungiyoyin jami'an tsaro suka kasance jerin biyar na farko ga wannan kwambala. Ƙungiyoyi ne da ke amfani da hanya wadda bisanta suke samun tattara shigar kuɗi ta hanyar tarbace da dukkan mutanensu ke bayarwa. Akwai kuma tallafin asusun bitalmanin ƙasa. Kuma suna samun tallafi a kai ga dukkan al'amuran wasannin motsa jiki da kuma na shakatawa. Shine bambancin da ke akwai da wa'ancan ƙungiyoyi na farar hula da ba su da irin wannan tsari da yau suke ta komawa baya. Akwai kuma ƙungiyoyin kamfunan ƙasa kamar AS nigelec AS Sonidep su ma sukan samu ɗan tallafi na kamfunan nasu. Ga sunan yau sun soma girka sayunsu ga lamarin ƙwallon ƙafar Nijar. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa karfe 5.41 da namu na musamman a yayin da ya rage 'yan makonni a rufe rubuta sunayen maniyata aikin haji shugaban hukumar uh, tsara aikin haji da umara koho ya yi bita dangane da shirye-shiryen aikin hashin na bana shugaban hukumar ta koho bukari jibrila ya yi wa sani ayuba kaka ƙarin haske shi haji bana yana da matsala da yawa saboda matakan da saudiya suke duka gami da abubuwan da yake faruwa a yanzu a golf kuma suna da matsala tare da qatar wannan yana sa suna jin tsoron ya zama to wasu ong ong su biya ma wasu alhazi na afirka dan su je can ai tashin hankali to shi yasa muke so mu na mu yi kokari su rubuta da gaugawa don su samu a cikin zuwa kwana biyu nan a san an kare abin da ya mu saura in sun yi kokari su rubuta can wajen agence in saudiya ba ta mun ba lokacin nan na abin visa tana yiwa mu sake karɓar su don a cike a samu wata amma a yi da gaurawa abu na biyu shine eh, jirage matsalar jirage kunne ita ce ake cewa tana tana wa mutane kai amma kuma hajin ya ake kenan ba jirgi ne yake rasa lokacin na jirgi ne yake zama kankani sai zama mutane hankalin sai na tashi na je ba na je ba jirgi kuma sai zo daga ba sai a tai to wannan tashin hankalin da ba ɗaukar lokaci tun da wuri a gyara shi ne ke kawo tashin hankali bisa raka haji banan Allah da muna zama za mu kiyaye shi kamar lokacin da za mu tsira na zuwa hari wanda tuni mun sa rana wanda muna jira ita saudiya ta da shi akan haka nan mun ce kamar goma da watan august muna so a ce alhazan nijar sun fara tafiya in allah ya sa su saudiya sun yarda da wannan lokacin kenan goma da watan august wata na takwas na nasara kenan abu ya yi daidai a ta yaga da wulo a lokaci in kuma sun sake daidaita shi ko da suna daidaita shi bisa kara shi gaba da yawa baya kuce su kara shi da kwana uku zuwa hudu wanda ya fara sa jirgin shi shi ake fara daidaitawa opposite here. to shi ne wannan muke fatan samu mu shi a lokaci Allah ya kama kuma ya sa su alhaziman ne su yi kokari su yi da rubuta su kuma masu ajan su yi kokari abinda alhazai suka ba su su zuba dan alhazai nan samu su hajji nan baya da rabi kowane lokaci aka tashi da ce a shaf da jan suka za yana beji saboda alhazan shi san biza ba daga ba su kuma su ce ko hoce ba ta ba ba alhali su kuma su ne ko abubuwa da yawa da ba su biya ba in ka biya ma prestation kinka na Saudiya akwai kudin jirgi in baka biya ko ba ta ba ka shi jirgi saboda jirgi ba na ko ba wannan duka shine abubuwan da muke so duka a bana da mu duka mu kiyaye shi ya zama to mu ban ma dora musu bashi kar su dora mu bashi kuma ka a cuci alhaji saboda duk taron da ake na alhaji ne yau aka ce babu alhaji babu haji kenan ya kamata mu musu adalci mu kiyaye mu samu ya zama to in suka yi haji su ce alhamdulillah ka su ce Allah isa da wanda ya ce maka Allah isa akan ka cuce shi Allah kuma ya isa ne rama mushi zai kamun nan da goma da watan julai wanda ke kama za mu je mu tantauna da su ne sinye mu kare komi kireno oran kamar da na gaya muku shine muke jira na slot madalla masu tare mu da haka muka karshen labarin namu na madashin yau zan barku da musa sanin domin ya kan muku labarai da halashen zabarmanci ai saurare lahiya